Baya ga haka zirga-zirgar jama'a a sassan birnin ta yi karanci lamarin da ya sanya galibin tituna suka kasance babu ababen hawa kamar yadda ya kamata. akan daina zuwa ne a daidai lokacin da 'yan siyasa musamman waɗanda suka tsaya takara. ke bayyana su game da wannan mataki na hukumar zaben Najeriya. A jiya Hawa Ibrahim El Yakub da ke takarar kujerar Majalisar Dattawan Najeriya daga mazaɓar Kano ta tsakiya, ƙarƙashin inuwar jam'iyyar NPM na cewa mun ji takaici hukumar zaɓe mai zaman kanta wadda shugabanta ya fito ya gaya wa duniya cewa lallai lallai a shirye suke ya jaddada wa duniya cewa babu wata gaba babu wani dalili da zai sa su janye wannan wato wannan zaɓe wannan ne ina ga gaskiya rauni ne na gwamnati faɗuwa warwar da suke tunanin za su yi ah, a kan wannan zaɓe to mu dai muna cewa dai gaskiya ba za mu yadda ba da wani makarkashe ne a tabbatar cewa wannan dalilai da aka faɗi a fito da su fili mu ga su ne dalilan kuma muna jan hankalin gwamnati wannan uh, mataki da aka ɗauka na cewa ranar asabar mai zuwa za a kada wannan ƙuri'a kada a sake a canja wannan rana saboda mu gaskiya an bata mana rai saboda mu a shirye miki mun gama yin komai mun saka gaba kiɗe abubuwan da ya kamata mu saka mun bi doka yanda ya kamata mu bi doka a nasu bangaren kungiyoyin sanya ido akan wannan zaɓe na bayyana mamaki akan wannan mataki ko hukunci na hukumar zaben Najeriya na ɗage zaben kwamar abdulrazak alkali shine daraktan guda cikin ƙungiyoyin da hukumar zaɓe ta amince su sanya ido akan wannan zaɓe wadda ake wa lakabi da Organization for Community Civic Engagement. A dare karfe ɗaya a ce an yanke hukunci cewa zaɓe za a ɗaga shi da sati ɗaya. Wannan dalilan da suka bayar na tsare-tsaren kai kaya bai kamata ma ya zama batu ba menene ne operational din abu ne na jami'an tsaro wanda jami'an tsaron nan yau an fi shekara biyu ana zama mitin da su kullum ana tattauna yadda za a yi wannan zaɓe kuma zaɓe ya kamata ta hattara wannan abin yana da matukar muhimmanci domin imata da darajarta da darajar zaben namu ma a duniya da idan 'yan Najeriya yanzu fa nema take ta kare ba a nan ta tsaya ba kayansu da aka tura na yin zaben wanda suka riga suka shiga jihohi da sako da lunguna yanzu waye zai iya kare wa'annan kayan har tsawon sati guda ba tare da wani ya je ya yi mu'amala da wa'annan kayan ba wadda mu'amalar da bata dace a yi da su. haka zalika kwamrar alkali ya shawarci hukumar zaben dangane da bukatar ofishin attorney general na tarayya game da 'yan takarar jam'iyyar apc a jihar zamfara. kamar shi attorney general na ƙasa ya umarci da hukumar zaɓe ta dakatar da zaben jihar zamfara wanda kada a yi na 'yan majalisa kawai sai dai a yi na zaben shugaban ƙasa saboda a ba su dama su shiga haka ribas mayan sun da fitan har zanga-zanga suke so a wannan ɗantakin ina jan hankalin hukumar zaɓe kada su yarda a yi amfani da su a shigo da wani abu wata bukata ta wata jam'iyya ta shigo ta faɗo ciki to fa suka yarda haka duk abin masu ruwa da tsaki na ragowar jam'iyyu da 'yan takarkaru da hatta mu kan masu kallon abubuwa da yake gudana za a iya zargin su da wani babban al'amari wanda ba san iyaka inda zai tsaya ba. Kwamrar Abdulrazak alkali kenan guda cikin masu sanya ido a kan zaben Najeriya Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.